waɗanda ba mu sani ba cikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya maza ko mata ubangiji ta ala ya ji kansu da gafar amma lallai akwai mutanen da suke zai wahala cikin mahalarta wannan masallaci a manta da su zai wahala a nan cikin garin maiduguri a manta da su cikin mutanen da muka yi rashin su zan ambaci guda uku daga cikinsu ba dan sauran ba su da muhimmanci ba na ɗaya baba alhaji khalid wanda duk wanda yake kallon tafsiri na babban malamin mu Sheikh Muhammad Abba Aji a gidan gwamnati yana tsare da Baba Alhaji Khalid shi yake karanta tambayoyi idan an kammala tafsiri haka karatun da muke na mata da safe na tafsirin mata a nan masallacin shi ke karanta tambayoyi Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa muna fatan Allah ji kansa da gafara rashin Alhaji Khalid ba rashi ne na malam Abba Aji shi kaɗai ba ba kuma rashi ne na iyalinsa kadai ba rashi ne namu gaba daya na biyu rashin da muka yi na kwana-kwanan nan yau kwanaki tara kadai na dattijo daga cikin dattijan wannan masallaci dattijo daga cikin dattijan barno gaba daya Najeriya gaba daya shi ne sakataren gwamnatin jihar Borno marigayi Alhaji Abba Gana Allah ji kansa da gafara shekaru da dama muna tare da shi ko a kiyamun Lalle ko a tafsiri da wannan masallaci sai ba ga shi yau ubangiji ta'ala bai kaddara ya kasance a tsakanin mu ba wannan rashi ba wai rashi ne da aka yi wa gwamnatin jihar Borno kadai ba duk da cewa kila mai girma gwamna da mataimakinsa da sauran kusoshin gwamnati su rika jin za su fi mu ji a jika ba kuma rashi ne da aka yi shiga iyalansa kadai ba duk da cewa 'ya'yansa da matarsa su rinka jin cewa za su fi kowa ji a jika kan wanda yake wannan masallaci zai ji a jika cikin dattijai da matsakaita da matasa na wannan masallaci mutum ne mai kyakkyawan hali mutum ne wanda yake yaro karami ɗan shekara bakwai na iya tare shi ya faɗa masa bukatun sai saurare shi fatan mu Allah ji kansa da gafara Allah shi yafe masa Allah albarkaci zurriyarsa ba za mu manta da malam Hassan wanda ke kameraman ne na BRTV wanda yana ɗaya daga cikin wanda suke zuwa na ɗaukan tafsirin nan da ake ba shi ma Allah ya karɓi rayuwarsa gashi wani bayan tare da shi dukan waɗannan yan uwa alal hakika mutuwar su wa'azi ce a gare mu domin ta tunatar da mu cewa kila shekara mai zuwa kuma za mu samu sakin za a sake samun wani adadi a cikin mu ba mana muna fatan Allah ya ji kansu da gafara Allah ya rahamce su ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kyawu da siffofinka mafiya kamala ya ubangiji muna roƙonka albarkar wannan wata mai alfarma na ramadana albarkar wannan alqur'ani littafi naka da muke karantarwa ya ubangiji ka ji kansu da gafara ya ubangiji ka ji kansu da gafara ya ubangiji ka yafe musu kurakuran su ya ubangiji ka zame musu halifa a gidajensu ka albarkaci zurriyar su bayan su za mu yi amfani da wannan dama kuma a madadin dukkan al'ummar da ke wannan masallaci a madadin wannan majalisi mai albarka na wannan tafsiri mu mika sakon ta'ziyyar mu ga mai girma gwamnan jihar Yobe dangane da rashi da aka yi masa na ɗansa shi ma duka kwanaki uku ko hudu da suka wuce ko kwanaki uku muna fatan ubangiji ta ala ya ji kansa da gafara shi kuma Allah ba shi hakurin jurewa shi da dukkan waɗanda abin ya shafa wannan shi ma rashi ne nashi kuma rashi ne namu dan kasancewarsa tare da mu a cikin ayyukan alkhairi masu ɗumbin yawa Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah ya gafarta masa idan ba manta ba a bara ni dai na tsaya ne a ƙarshen aya ta 121 na bar kwanaki biyun ƙarshe wanda dan uwa malam gamba kyari ya ci gaba ya ƙarasa kwanaki biyun ƙarshe ba wai dan abin da ya bai daidai ba na saurari kasar ɗin da ya guda biyu sun yi kyau matuƙa ko ni zan yi ba zan yi sama da haka ba roƙo na samu daga kafofin watsa labaran da suke sanya tafsirin cewa ba su sanya waɗannan kasar guda biyan ƙarshe ko waɗannan ayoyin da ya fassara ba musamman a garuruwan kano da kaduna da bauchi da kuma jihar katsina da haka sai in maimaita dan saboda waɗanda suke sauraron tafsirin a can su samu alkhairin da kuka riga kuka ji daga bakin sa malam zan yi kokarin maimaitawa iya yadda ka karanta ban sani ko in yi daidai ko ba fata na ubangiji da Allah ya mana gaban ka malam bismillah a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم bismillahir rahmanir rahim الرحيم ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين لينكروا فيها وما يمكرون ce aya ta 122 da kuma ta 123 cikin suratul an'am ubangiji ta'ala ce aw man kana maitan fa ahyaynahu shin yanzu wanda ya kasance matacce fa ahyaynahu sai muka rayar da shi waja'alna lahu nuran kuma muka sanya masa haske yamshi bihi tinnas yana tafiya da wannan haske a cikin mutane kaman masaruhu fi zulmat zai zama kamar wanda yake cikin duhu bayan duhu laisa bi kharijin minha ta yadda ba zai iya fita daga cikin duhun ba za su zama ɗaya mutumin da ubangiji ta'ala ya sanya masa haske da yake tafiya a ciki zai daidai da wanda yake cikin duhu bayan duhu bayan za a su zama ɗaya mutumin da yake matacce zai daidai wanda yake rayayye bayan za a su zama ɗaya kazalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun kamar haka ne aka kawata wa kafirai irin abin da suka kasance suna aikatawa malaman tafsiri sun tattauna dangane da ma'anar wannan aya ta fuskoki guda biyu fuska ta farko menene ma'anarsa fuska ta biyu wa ake nufi da ma'anar idan muka ɗauki fuska ta farko menene ma'anarta ma'ana ga almautu ga alhayatu aw man kana maitan fa ahyaynahu sannan kuma ga annuru ga kuma az-zulumat waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama masaluhu fi zulumat kama masaluhu fi zulumat laysa bi kharijin minha lafazin mayit wato ana nufin matacce matacce a nan gurin ma'ana kafiri wanda baya da rai domin kafiri koda yana da rai tun da zuciyarsa ƙe kasashiya ce matacciya ce rayuwar gangan jikinsa ba ta da amfani idan an ce kuma raye ana nufin mummune domin rayuwar zuciya ita ce rayuwa mutuwar zuciya ita ce mutuwa kamar yadda ganin zuciya shine gani makantar zuciya ita ce makanta ta hakika ba makantar ido ba fa ha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur da a ce mutum ya makance a ido da a ce mutum ya makance a zuci dan Allah wanne yafi illa wanne yafi ci baya ga dan adam ko shakka babu makancewar zuciya shi ne yafi illa shi yafi ci baya ga dan adam dan haka ne ma wani mai hikima ke cewa zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba ma'ana idan zuciyar dan adam ba ta gani ya na ya zama ya zuciya ma'ana ya zama wanda yake baya da imani wanda bai yadda da abin da Allah ya saukar ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba bai tsayanta Allah da kadaita shi wajen ibada ba kenan to dan haka dai idan an ce rayayye ana nufin mummuni idan an ce matacce kenan ana nufin wanda ba ne ba ana nufin kafiri wanda bai yi imani da Allah ba wanda bai yarda da manzancin manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan ita ce ma'ana mafi fitowa fili sannan idan an ce annur ana nufin addinin musulunci kamar da idan an ce az-zulumat kuma ana nufin kishiyar musulunci kishiyar musulunci shine kowane irin fata ko yahudanci ko nasaranci ko maguzanci dukkan wani nau'i dukkan wata hanya dukkan wani tafarki wanda ba addinin musulunci ba shine aka hada shi da cewa az-zulumat kaga abinda ba musulunci ba abubuwa ne da yawa shi yasa yazo a cikin jam'i az-zulumat amma musulunci abu ne daya shi yasa yazo a mufrad an-nur an gane ko wajanna lahu nuran yamshi bihi fi nas kaman masaluhu kaman masaluhu fi zulumat kamar da Allah ce Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم fiha خالدون Idan haka dai ya yan uwa wato addinin musulunci shine haske waɗansu malaman tafsiri suka fassara annur da cewa shine al alqur'ani mai girma az-zulumat shine dukkan wani nau'i dukkan wani salo na koyarwa dukkan wani tsari na rayuwa na tattalin arziki na siyasa wanda ya ci karo da alkur'ani shine az gurguzu ne jari hujjanci ne tsari ne na da ko na yanzu gargajiya ce kowane irin tsari ne wanda ba alkur'ani ba shine zuluma alkur'ani shi kadai shine annur haske kad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi allahu man ittaba ridwanahu subul salam ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم ده haka alqur'ani shine haske ko kace musulunci shine haske ko kace alqur'ani ko kace musulunci duk ma'anar tana zama don babu musulunci in ba alqur'ani babu alqur'ani in ba musulunci da alqur'ani da musulunci da abu ina fata an fahimta sannan a wata kira'a akan ce mai a wata kira'a mayyit aw man kana maitan ko wa man kana mayyitan fa Mene ne bambanci tsakanin mai da kuma mayyit waɗansu malamai suka ce duk ɗaya ne mayyit matacce mayyit da yawa ya usar da shi ma dai matacce amma waɗansu malamai suka bambanta suka ce idan an ce mayyit wanda zai mutu nan gaba bai riga ya mutu bai zai mai shi ne matacce an riga an gama shi da wani ke cewa aya sa'ili tafsira maitin wa mayyitin فدونك قد فسرت ما كنت تسأل وما كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر وما الميت إلا من إلى القبر يحمل أيا سائلي تفسير ميت وميت يا كي wanda yake tambaya ta fassarar mait da kuma fassarar mayyit fadunaka qad fassartu ma kunta tasalu karbi na riga na fassara ma abin da kake tambaya wa ma kana za ruhin fa zalika bayyit abin da yake dare a jikinsa bai riga ya mutu ba shine ake ce masa mayyit shi yasa Allah ce da manzon Allah lokacin rayuwarsa innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taktasimun wa man maytu illa man ila al-qabr yuhmalu amma ba a cewa al-maytu sai wanda an riga dauke shi a makara za a kai shi makabarta wannan sai a ce mai wato an riga an zalare a jikinsa kenan أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ragowar abin da ban faɗa ba tun malam bukar malam malam na bakar ya riga ya faɗa tun ba da haka naji kasa din ba zan maimaita abin ya riga ya faɗa Allah ce wa akabira mujrimiha liyamkuru وما يذكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وكذلك جعلنا في كل قرية كما هكذا يمكن سنيا أقوة القرية لفظ القرية نالف غري غري وندي هذا مزونا ديوا da haka a hausa sai a ce alkarya ko a ce maraya gari matattara maraya dai ita ce dai hausa don idan ka ce alkarya ka sake na mai larabci mun sanya a kowace maraya a kabira ha? manya na garin su zanto su ne ha masu laifi a garin liyan fiha dan su yi makirci a cikin garin wa ma na illa bi anfusihim wa ma yashurun ba wanda suke kullawa makirci sai kawunan su wa ma yashurun amma su ba su sani abinda wannan aya take nufi wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabir ma'ana kamar yadda a garinka da kake cikin makka muka sanya mani'imta garin suka zanto su suka fi ayyukan barna masu kuɗin garin masu mulkin garin masu faɗa a ji a cikin garin su suka fi ayyukan barna da fasadi don haka suka kuntata maka suka yi faɗa da da'awarka suka yi ƙoƙarin fitar da kai daga cikin garin suka kulla maka makirci to karka ɗauka wannan sabon abu ne a tarihi haka abin ya faru a al'ummar da suke kafinka in wannan ya faru gare ka kar ya zama baƙon abu wa kazalika ja'alna fi kulli qarya kamar haka ne muka kaddara muka tsara wa kowace alkarya muka sanya a akabira mujrimina mafiya laifukan cikin garin suka zanto su ne manyan garin mafiya ayyukan barnan garin suka zanto su ne manyan garin liyan furu hadan su rinka kulla makirci lafazin almakaru a larabci abin da yake nufi alhila wal khadi'a wato dabara ko yaudara shine almakaru amma akan ambaci almakaru a cikin larabcin alkur'ani ana nufin kiran mutane zuwa ga barna kiran mutane zuwa ga kishiyar gaskiya kiran mutane zuwa ga bata to kiran mutane zuwa ga bata kuwa yana daukan salo biyu ko dai kiran su da bata ka kiraye mutane su zo su yi barna ka yi musu umarni da yin barna ka yi umarni da sabawa Allah ka yi umarni da shirka ko ka yi umarni da bid'a ko ka yi umarni da wani aikin sa wannan da baki kenan salo na biyu a aikace kai ka rinka aikata sirka bayan ko kai shugaba ne abin koyi wajen mutane ko ka rinka aikata bid'a bayan kai shugaba ne maganar ka da aikin ka da ana iya kafa hujja da su a ce wani ma yayi kaga ka kirayi mutane da aikin ka kai shugaba ne abin koyi ka rinka yin aikin barna ko sata ko zalunci ko dai wani aiki na Allah wadai bayan kuwa mutane na iya kafa hujja da wannan cewa ai wani ma yana yi to wannan duk ana kiran shi suna almakaru liyamkuru fiha ina fata an fahimta kiran mutane zuwa ga kishiyar gaskiya shine makirci in kana son ka gane wannan duba cikin surtu saba inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ce وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في آلات الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون بل مكر الليل والنهار abin da ya faru har muka bata mu mabiya makarun da wannan hari makirci ne na dare daban na rana daban wanda kuke yi ko shugabanni ma'ana kira da kuke yi kururuwa da shelar barna da kuke yi ku manya ko da aikin ku ko da maganar ku kuna kiran mu an nakfar billahi mu kafirce mu ubangiji wa alalahu an dada mu sanya masa kishiya wannan shi ne ya sa muka bata ya sa muka bata farkin da ba na daidai ba kaga anan gurin sun fassara makaru haka ubangiji ta ce wa makaru makaran kubbara wa qalu la tazrunna alihatakum wa la tazrunna wuddan ko waddan wala suwa'a wala yaqusa wa yaquqa wa nasra wa qad adallu kathira wa la tadri zalimin illa dalala ma'ana makaru makaran kubbara kamar mai tambaya yayi tambaya menene ma'anar wa makaru makaran kubbara sai Allah ce wa qalu la tazunna alihatakum kaga ai kira ne wannan kira ne zuwa ga barna kira ne zuwa ga shirka suka ce da mutanen su la tazunna alihatakum kada ku yadda ku bar allolinku da kuke bautawa ake kiransu ake bautata musu tun iyaye da kakanni wala tadrunna waddan wala suwa'a kar ku bar wad kar ku bar suwa'a wala yagusa wa yaquka wa nasra kar ku bar yagus kar ku bar yaquka kar ku bar nasra wannan manyan wannan waliyai da ake kiransu ake rantsuwa da sunansu yan an yi tuntube ya ambaci sunansu kar ku yadda ku kyale su ku rike kayan ku da gaskiya kar ku rabu da su kaga wannan shine Allah ya fassara shi da cewa makirci shine liyan kurufiha dan su yi makirci a ciki abinda dai wannan aya take nufi ya yan uwa ubangiji ta'ala ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ga manyan gari suna faɗa da da'awar sa kada abin ya bashi mamaki dama manyan gari sun yi faɗa da da'awa a lokacin annabawan da suka wuce a baya idan ya ga manyan gari sun kulla masa bakirci wai ko dan a kashe shi ko dan a kore shi ko dan a daure shi ko idan ya muku rubuta ladina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yankuru Allah wallahu khairul makirin wannan ba shine farau ba dama can a baya a tarihi haka lamarin yake wa ka ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasir lahum nawa nawa ne cikin alqaryu nawa nawa ne cikin dawloli kasashe da suka shuɗe baya a tarihi wanda sun fitka garin ka na yanzu karfi karfin tattalin arziki karfin soja karfin mulki suka rinka makirci ga annabawan da aka turo kafin ka suka rinda kokarin koras muka hallaka su karshe ba su samu mataimaki ba to kai ma alƙaryarka da za su yi ƙoƙarin makirci gare ka da hana da'awarka yaduwa da hana kiran da kake yi yaduwa da hana mutane bin musulunci za ka ga bayan su za a hallaka su irin yadda waɗancan suka wuce a tarihi waɗannan kai ma za su wuce a tarihi shi ka ga abin ya zo ya wuce ina fatan na kusanto da ma'anar aya wato kenan aya tana ɗauke da ababe guda biyu abu na farko mai muhimmanci tunatar da manzon Allah dan lallashin sa cewa idan ya ga wannan abu ya faru ba ba gare shi kadai ya fara faruwa ba ya taɓa faruwa a baya a tarihi abu na biyu kuma wanda yake mai matukar muhimmanci shine galibin manyan gari da wuya ga sun taimakawa da'awa ta addinin musulunci fada suke da domin tana cin karo da bukatunsu bukatunsu na zalunci bukatunsu na murkushe talakawa bukatunsu na waɗansu tsare-tsare wanda ba kasafai suka fi yin amfani da al'ummar kasa ba in ga manya sun bi da'awa to sai waɗanda Allah ya wa gaban ba a nema a rasa gaba ɗaya na Allah baya karewa amma dai su suka fi zama kaɗan cikin al'umma to kuma dukkan wannan makirci da suke yi na sahana hana da'awa yaɗuwa ba kowa suke kwallawa sai kawo nan su wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashkurun آية الله جميل وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذا جاءكم آية إذا وتا آية تزومسوا أبين ذا أكيد في آية أنا مؤجزة idan wani abu ya zo musu gagara ko irin wanda suka nemi annabiyansu ya kawo don su yi imani da shi sai kuma ya kawo din qalu sai ka ci sun ce lan nu'mina ba za mu imani ba hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah har sai an ba mu kwatan kwacin abin da aka baiwa annabawan Allah da suka shuɗe baya a tarihi ma'ana idan manzon Allah ya kawo musu wata mu'jiza a yanzu irin wadda ta dace da zamanin sa mu'jiza ta alqur'ani wadda ita kanta babbar mu'jiza ce tunda an ne musu kawo irin sa sun kasa kawo gaba ɗayan alkur'ani sun kasa kawo surori guda goma sun kasa sura ɗaya tak irin alkur'ani sun kasa ai wannan mu'jiza ce amma tare da haka sun ce a'a in dai kana son mai imani kawo sanda irin ta annabi Musa kawo hannu mai kyalli irin na annabi Musa kawo taguwa irin ta annabi Salihu kawo mu'jiza irin ta annabawan farko lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah in har kana son mai imani kawo mana wani abu irin wanda aka bai wa annabawan farko da suka shude baya a tarihi suna yin haka ne kawai dan inadi dan nuna taurin kai game da da'awar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita Allah ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ubangiji ta'ala shi ne mafi sanin inda ya dace ya sanya sa. Allah ya fi ku sanin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya fi dacewa ya fi cancanta ya karbi tutar annabka a ƙarshen zamani don ne zaɓaɓɓe cikin zaɓaɓɓu su mutanen makka suna cewa da aka tashi turo manzo ina ma a zaɓi wani ɗan babban gida a makka ba gidan da manzon Allah ya fito ba ko a zaɓi wani ɗan babban gida a ɗa'if ba gidan da manzon Allah ya fito ba wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce ina ma wani babban mutum ba maraya ba wanda ya fito a gidan masu kuɗi da kafafa ba wanda ya fito a gidan talakawa ba wanda ya fito a gidan sarauta ba wanda ya fito a gidan talakawa ba a zaɓo ne mai matsayi irin wannan a turo manzo shi muke bukata ma'ana suna bukatar mai kuɗi sannan kuma suna bukatar wanda ya fito gidan sarauta suna bukatar wanda ya fito kaza suna bukatar wanda ya fito kaza wai shi suke so a turo musu ubangiji subhanahu ta'ala sai ya mayar musu da martani ya nuna musu cewa shi ne ya zaɓi manzon Allah da kansa ahum yaqsimuna rahmat rabbik shin su ne za su yi kasafin rahamar ubangiji su bayar da ita ga wanda suka ga dama su kasafta annabta da manzanci ga wanda suke so in qasamna hun ma'izzatahum ya ce duniya mu ne muka yi kasafin rayuwarsu a nan gidan duniya mu ɗaukaka wannan mu gaskantar da wannan mu bai wannan mulki mu hana wannan mu ɗaukaka wancan mu yi kasa da wancan haka an nafta ma Allah bai wannan an nafta ya hana wancan ya bai wancan manzanci ya hana wancan ya bai dan wancan gida sarauta ya hana wancan ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ده هكا أنا يتي الله أعلم حيث يجعل رسالة الله سي في سنة إلا يتداتي ويسني النبتة أدي وانا اللوكسي باب إدادة يداتي ده النبتة إرن جدا عبد الله عبد الله دان عبد المطلب عبد المطلب wato wanda yake dan hashim hashim dan abdu mana wannan gidan shi fi dacewa da annabta da haka hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah astafa kinana min walad isma'il wa astafa quraish min kinana wa astafa bani hashim min quraish wastafani min bani hashim yake cewa ubangiji ya zabo kinana a cikin dukkan ayan annabi isma'il sai Allah ya zabo kinana shine gidan da yafi kowanne tsafta da kyau a cikin gidaje da suke dangantawa ga gidan annabi isma'il a cikin ƴaƴan kinana gaba ɗaya kuma sai Allah zaɓi shi ne gidan da ya fi tsafta a cikin duk shawa, sai Allah ya zaɓi gidan banu Hashi. a cikin duk banu Hashi, sai Allah ya zaɓo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne sai da aka zaɓe aka zaɓo aka rairaye aka tankade aka bakace aka fito da shi sallallahu alaihi wasallam bisa ga ka'idar Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi sanin ina ya dace ya sanya annabtasa. da haka dan me wani zai ce kuma ba shi ya dace ya zama annabin karshen zamani ba sayusibu alladhina ajramu sadarun inda Allah da sannu zai samu waɗanda suka yi aikin barna sagarun inda Allah kaskanci a wurin Allah gobe kiyama wa azabun shadid da kuma azaba mai tsanani bima kanu yamkurun saboda abin da suka kasance suna yi na kiran mutane zuwa ga barna ko kiran mutane zuwa ga shirka ko kiran mutane zuwa ga bid'a ko kiran su zuwa ga ayyukan sako duk wannan yana ansa ma'anar al-makru kamar yadda na faɗa ayi ta'ala ya so shiryar da shi ya ta sadrahu lil islam yakan haskaka kirjinsa lil islam da musulunci lafazin asharhu na nufin haske ma'ana ubangiji na sanya haske a cikin kirjin bawa haske kishiyar duk. ko kuma ya yashrah sadrahu lil islam ubangiji na faɗaɗa kirjin bawa game da musulunci abin nufi sai a sanya kirjinka yayi faɗi ya yalwatu ta da duk abin da za a faɗa na wata doka cikin dokokin musulunci sai ka ji kana da masaukin karɓata a cikin zuciyarka ba kunci a cikin zuciyarka duk wata doka da za ta zo ta samu wurin zama gobe ma ka ji wani abin ya samu wurin zama jibi da gata ma in ka ji wata dokar ta samu wurin zama shine ne shirah sadrahu lil islam sai Allah ya da kirjin bawa duk waɗansu dokoki na Allah ya ce annabi ya ce sai su samu gurbin zama a cikin kirjin bawa wannan idan Allah ya so mutum da laifi na ba da wani kunci duk abin da aka faɗa sai ya amince da shi ba da wata alamar tambaya a kai matukar an ja ayatul alqur'ani an fassara masa daidai matukar an karanto hadisi sahihi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi masa fassara kyakkyawa to sai ya ji cewa ya gamsu da wannan abu amma wa man yurda an yudillahu Dukkan wanda ubangiji ya nufin batar da shi yadda al-sadrahu dayyiqan sai ubangiji ta'ala ya sanya kirjinsa ya zanto mai kunci kaga kishiyar fadi kenan harajan mai kuntata da dayyiq da haraj din ma'anarsa daya an yi adafin daya akan daya listilafin lafzin la listilafin ma'ana saboda lafazin daban-daban ne ba dan ma'ana ta sha bamban ba wato sai kirjin mutum ya zanto ya kuntata ta yadda in an ce Allah ya ce wannan kalmar ba ta da wurin zama zin ya tsoki ya tsoki ya ce wuri guda manzon Allah ya ce ba ta da wurin zama wannan kalmar shine yaji Allah sadarhu dayyikan harajan mai tsananin kunci ka annama a bikin sama kai ka ce mutum ne da yake yunkurin zuwa sama abin nufi dan adam ba tare da wata na'ura ba ba tare da wani kayan sufuri ba ya ce zai tafiya zuwa sama ta daya zai iya ko sama ta biyu ko ta uku zai iya yadda dan adam baya iya zuwa sama ta ɗaya ko ta biyu to haka karmar alkhairi ba ta iya samun shiga zuciyar mutumin da yake da kuncin zuciya wannan kamanta rashin yiwuwa ne da rashin yiwuwa yadda ba zai yiwu ba dan adam ya je sama ba tare da sana'ura ko kayan sufuri ba to haka karmar alkhairi ba zai yiwu ba ta iya shiga zuciyar mutumin da yake da kuncin zuciya mutumin da yake da kuntataccen kirji karmar alkhairi ba ta iya shiga ciki an gane ko shi ne yadda alsadar mudayyiqan harajan ka annama yas'adu fis sama Allah shi kazalika yaj'al Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun kamar haka ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ke sanya datti ala allazina la yu'minun kan waɗanda suke ba su da imani sai ubangiji ta'ala ya sanya datti tattare da su abinda ake nufi da datti a nan gurin shine dattin zuciya ya zanto zuciya su babu tsarki tattare da ita dattin zuciya sai ya gadar musu da dattin magana kalmomin da za su rinka furtawa sai su zanto kalmomi da datti jingina ma Allah kishiya jingina ma Allah mata jingina ma Allah da kaga wannan kalmomi ne da datti na kazanta dattin zuciya sai ya gadar musu da dattin aiki sai zanto ayyukan barna ayyukan ta'addanci ayyukan rashin tausayi ayyuka na rashin rahama na rashin jin kai shine abin da ke faruwa a gare su shine kazalika yaj'alu Allahu bizza alal ladina la yu'minun wadansu malamai suka lafazin arrijis anan gurin suka ce ana nufin shaytan kenan kazalika yaj'alu Allahu bizza kamar haka ne ubangiji ta'ala ke dora shaytan alal ladina la yu'minun kan wadanda ba su yi imani ba ya zanto shaidan ke tasarrufi a kansu shi ke sa su shi ke hana su shi ke umarnin su shi ke hana su alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzzuhum azza fala ta'zal alaihim inna ma na'uddu lahum adda wa man ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin dukkan mutumin da ya kawar da kai daga ambaton ubangiji ma'ana ba ruwan shi da alqur'ani ba ruwan shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda nan ne ya kamata ya rinka karbar umarni ko hani to da zaran ya kawar da kai daga alqur'ani ko hadisi sai ubangiji ta Allah ya dora sai dan akan sa sai dan ne zai rinka masa umarni ko hani a madadin alkur'ani ko hadisi ya maka umarni ko hani da haka zaɓi dan adam kenan ko dai karɓi umarni da hani daga alkur'ani da kuma taska ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantattu ko kuma idan ya watsar da wannan ya ɗauka bin alkur'ani da hadisi ci baya ne ba wayewa bane ba to ko shakka babu shaytan ne zai rike masa umarni da hani da kai shaytanan fa huwa lahu qarin sai mu dora shedan a kansa duk inda ya nufa da shedan suke tare in ya ci shedan da ya ci in ya bari shedan da yace ya bari in ya sha in ya daura tufafi in ya zauna in ya tashi duk sai kasance da umarnin shedan ki ranar tashin kiyama sai ya zanto cikin waɗanda za a ce da su wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaykum ya bani adama alla Abudu, shaytan innahu lakum عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون كوالي جيبي قدا يا مقرنتا كوالي جيبي قدا يا كنغرلو waɗanda ce muku Allah ya ce annabi ya ce ku kiji alam ahad ilaikum ban faɗa muku ba ya bani adama ya ku ƴaƴan annabi adam ban faɗa muku ba cewa Allah ta abudu shaytan kar ku bauta mu shaytan kar ku yi da'a da biyayya gare shi innahu lakum aduwwun mubin makiyi ne mabayyani a gare ku wa an ibuduni ban ce ba ku bi ni ku bauta mun ni kadai kar ku hada ni da wani hadha siratul mustaqim wannan shine hanya madaidaiciya walaqad a adalla minkum jibillan kasiran hakika shi ɗan ya fitar da halitta masu yawa cikin ku adadi masu yawa ban faɗa muku wannan ba a falam ta kunu takalo haka Allah zai faɗa muku da ranar tashin kiyama dan haka gwargwadon yadda ka ganka kana bin alqur'ani da hadisi gwargwadon yadda ka yi nesa da tafarkin shaitan gwargwadon yadda ka yi nesa da alqur'ani da hadisi gurgudan yadda ka matsa daf da tafarkin shaitan ba wata hanya sai guda biyu ko dai hanyar Allah da sa, ko kuma tafarkin shaitan babu wani abu tsakatsakiya ba hanyar Allah ba ba ta shaitan ba babu wannan a tsakiya hanyar Allah da ta manzon Allah a gefe daya hanyar shaitan a gefe daya in baka kan wancan tabbas kana kan wannan in ka kusanci wannan to ka ne tsanci wancan in ka ne tsanci wancan to ka kusanci wancan wannan ka'idar kenan da haka sai dan adam ya gwada ya ga abin da yake cewa da abin da yake aikatawa a cikin kowane 24 hours na shi me kake cewa me kake aikatawa suwa kake hulɗa da su da umarnin wa kake yin hulɗa da umarnin wa ka ɗauki kowane mataki da ka ɗauka da umarnin wa ka yanke kowace alaƙa da ka yanke da umarnin wa ka kulla kowace alaka da umarnin Allah da manzansa ko shakka babu kara bauta ba da umarnin Allah ba da ba da Allah ba ko shakka babu da umarnin shaytan ne da haka sai mutum ya kwatanta wannan ne wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ko dayyqan harijan ka annama fis kamar da yake Kazali. yaj'alu Allahu rijza 'ala alladhina la Allah ce wa hadha siratu rabbika mustaqima wannan shine tafarkin Allah wanda yake mai kakke qad fassalna al-ayat rarrabe ayoyi filla filla dake dake liqaumin mutanen da suke daukan tunani suke daukan izina cikin alqur'ani da hadisi akwai hadisi da ya tabbata a cikin littafin na sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akhyas cikin mutane wa yafi kaifin hankali sai manzon Allah ce aktharuhum lil maut zikra wanda yafi kowa tana mutuwa shi yafi kowa kaifin hankali wa aktharuhum lima ba'dahu istidada kuma wanda yafi kowa tanadi ga abin da zai biyo bayan mutuwa wannan shi yafi kowa hangen nesa da tunani cikin mutane tuna mutuwa yin tanadi ga abin da zai biyo bayan mutuwa tsayawa gaban Allah ranar tashin kiyama daga nan gudun sai suka tambaye shi bayan sun ji wannan aya afa man yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil islam suka ce ashe kirji yana budada ya faɗaɗu manzo Allah ce kwarai da gaske suka ce menene alamar bawa zai gane kirjinsa ya yalwata ya faɗaɗu ta yadda zai rika karɓar dokoki na musulunci sai manzo Allah ce alamar da za ku gane wannan al'inaba ba ila darul khulud wat tajafi an darul ghurur wal istidad lil maut qabla al maut guda uku abu na farko komawa zuwa ga gidan dawoma shine gidan lahira mutumin da yake komawa zuwa ga gidan lahira kuma shine wanda yake yawaita aiki da ya san zai tsere da shi gobe kiyama wanda yake nesantar aikin da ya san zai jawo masa fitan to mutum ya nesanci wannan kar ya sai abin da bukata ta tilasta abin da bukata ta tilasta sai ka tafi abin da bukata ba ta tilasta ba sai ka tsaya bukata ta tilasta ka je umara ko ka je aikin haji sai ka je bukata ta tilasta ka je waje dan ka jawo wa kasar ka alkhairi ka jawo wa jahar ka alkhairi ka jawo wa karamar hukumar ka alkhairi ka tabbatar tamanin zuwa tamanin da biyar zuwa casa'in cikin ɗari tsakaninka da ubangiji fitar da za ka yi za ka fita ne dan alkhairin talakawanka ba don bukatar kanka ba ɗari sai ka fita sai ka fita ka tabbatar hamsin da ɗaya cikin ɗari zuwa sama bukatar kanka ce ba bukatar talakawanka ba sai ka haƙura karka ce a tajafi an dar na mutum ya nisanci gidan ruɗi duniya ke sannan wani istidad lil da qabla al maut tattalin mutuwa tun kafin mutuwa don hausawa sukan ce ba a fafe gora a ranar tafiya ba zai yiwu ba gora wanda ake zuba wanda ake zuba wanda ake zuba guzuri a ciki wanda ake zuba nono a ciki ka rike gayanka wanda zaka je ka dama fura ka sha shi wannan goran ba fafe shi ake ba a ranar shi to ba ranar da za ka yi tafiya ne za ka zo kana rarrake shi ko tun kafin ranar tafiya tun kafin ranar tafiya za ka rarrake shi ka hore shi ka gyara shi ka ajiye ranar tafiya sai dai ka zuba nonon ka sannan sai ka tafi amma ba zai yi ba ranar tafiya ka ce za ka abin to ba zai yi ba ranar mutuwa ka ce za ka yi tunanin ku za ka yi tanadi na me za ka je da shi kiyama ba zai yi ba tun kafin ranar mutuwa ta zo ake yin tanadi na lahira shine wal istidad lil maut qabla al maut tanadin mutuwa tun kafin mutuwa tun kana cikin kuruciya tun kana cikin hankalinka tun kana cikin basirarka kana cikin ganiyarka ga kuɗe ga sarauta ga mukami shekaru talatin da shi ne ganiyar jin daɗi da ka ɗora ɗaya arba'in ka shiga cikin sununul manaya shekaru na musibu eh musibu ko na 'ya'yanka sun fara girma tsawon ya kusan kaiwa kai wane bai ci makaranta ba wane an kore shi a makaranta wance ta rasa miji wance ta je gidan mijin ta fara jin daɗin aure mijin ya koro ta wannan masibar wani ne ta zama taka jininka ya hau shekarunka sun hau kitsanka ya hau ka kusa zuwa shekarun shekarun masifa kenan ka kusa zuwa shekarun ritaya ga yara a gida karuwa suke yi ka auri ƙananan mata ga yara waɗansu manya ga kuma waɗansu 'yan ƙanana kana da ɗan shekara arba'in kana da shekara ɗaya da rabi nuna almanaya kuma baka mutu ba kana nan da ranka kuma shi saura wata ka ɗan kayar kaya Allah ya rufa mana su to kafin ka kai wannan za ka yi tanadi kafin ka kai wannan za ka yi tanadi domin idan ka kai wannan musibu sun yawa to amma sai dan sai zo ya ruɗe ka lokacin kana dan shekara 35 ba abin da ka iya sai kwalliya sai mota sai yayi sai waje sai gida sai Abuja sai London sai America sai Japan sai China wannan shine kawai a gaban ka baka tunanin masallaci baka tunanin tafsiri baka tunanin hadisi baka tunanin qiyamul ba baka tunanin wanda zai karanta ma alqur'ani ko talabijin da rediyo ka bude abin da ya dame ka ba labaran duniya ba labaran tattalin arziki dala ta hau ko ta yi kasa fetur ya hau ko ya yi kasa ko jarida ka saya daidai rukunin da ya shafi tattalin arziki shi kawai kake karantawa ba zikiri ba salatin annabi babu hailala babu istighfari kana haka sai ka mutu bayan ka tara arzikin sun taru abin da ya rage ka ci kawai sai ka mutu ba ruwan mala'ikan mutuwa da cewa baka fara ci ba hmm. an riga an yi masa umarni walan yu'akhkhira Allahu nafsan babu yadda ka iya dole ka mutu to tun kafin wannan zo dan adam ya kamata ya tanadi shine al-istidad lil maut qabla al-maut to in ka ga waɗannan ababe guda uku sun tabbata gare ka al-inaba ila dar al-qulub at-tajafi an dar al-ghurur al-istidad lil maut qabla al-maut to kana cikin waɗanda wannan aya ta gaskata akan su yusra sadrahu lil islam in ka ga baka wannan to kana cikin wanda ɗaya bangaren yaj'al sadrahu dayyiqan harajan كأنما يصعد في السماء يجلس يدسكتو أكنسا كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات القوم يذكرون آية كما الله سبحانه لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي وبلغنا أجلنا الذي عجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم لهم دار السلام عند ربهم ثم من إذن lahum darus salami inda rabbihim suna da gida na aminci a wurin ubangijinsu gida na aminci aljanna kenan wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun shi ubangiji shine waliyinsu abin nufi majibincin lamarinsu domin lafazin alwali ina nufin annasa mataimakinsu wanda yake jibintar lamarinsu ya sadar da alkhairi zuwa gare su bima kanu ya'malun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na alkhairi wa yawma yahsuruhum jami'an ya ma'asar aljinn tuna musu ranar da za a tara su gaba ɗaya yahsuruhum kenan a wata kira'a yawma nahsuruhum tuna musu ranar da za mu tara su jami'an gaba ɗayan su ya ma'asarul jinni ubangiji zai kira ya ce ya ku aljanu qad istakthartum min al-ins kun yawaita mabiya cikin mutane wa qala awliya'uhum min al-ins sai majibinta lamaran aljanu cikin mutane mafiya aljanu daga cikin mutane sai su ce rabbana ya ubangijin mu istamta ba'duna bi ba'd sashin mu ya ci moriyar sashi wani bangare na cikin mu ya amfana da wani bangare ma'ana su da aljanu kenan ma'ana mun yi biyayya a gare su su sun ci moriyar wannan biyayya su kuma sun ba mu waɗansu labarai sun kawo mana waɗansu abubuwa da muke bukata mun ci moriyar wannan abin da suka bamu na labari ko abin da suka kawo wanda muke bukata shine istamta a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalan alladhi ajalna har muka kai ajalin da ka kaddara wa kowanne ɗaya daga cikin tsawon shekaru ko 40 ko 50 ko 70 gurgurdan yadda kanke wa kowa haka muka rayu mu da su muna cin ribar juna muka saba wa da'awar da ka turo annabinka da ita sai ubangiji ta ce annaru maswaqul khalidin fiha wuta ita ce makomar ku khalidin fiha kuna masu dawoma a cikin ta illa ma sha Allah sai abinda Allah ta'ala ya so inna rabbaka hakimun alim lalle ka shine hakim mai hikima cikin dukkan lamuransa sannan kuma alim masani game da kowa game da komai wannan aya tana tunatar da mu ranar da ubangiji ta'ala zai tara mutane gaba daya mutane da aljanu ubangiji ta'ala ya kiraye su da ce ya kiraye aljanu ya ma'ashar aljin ya ku aljanu ka distaksartu min aljins kun yawaita mabiya cikin mutane saboda da yawa daga cikin mutane sun yi biyayya ga aljanu don cin waɗansu bukatu na duniya sun yi biyayya a gare su da sunan sihiri da sunan tsafi da sunan lakadi da sunan rufa'ido da kowane irin sunan kowane irin aljanu sun samu mabiya cikin yahudu cikin kirista cikin musulmi sun samu mabiya cikin maguzawa ma waɗanda ba su da addini sun samu mabiya a asiya da turai da afirka da amerika da ko'ina istaksartun min al'ins kun yawaita adadi na mabiya cikin mutane saboda dan adam a duk inda dan adam yake a sa yana ganin tasirin aljani malamai suka ce abin da yasa dan adam ke ganin tasirin aljan saboda baya ganin sa to saboda haka sai yake bashi tsoro kuma sai yake bashi tasiri kuma saboda shi aljan ubangiji ta'ala ya halice shi akan wani tsari na gaggawa da hanzari da cin tazara mai nisa a cikin kankanan lokaci muna zaune a nan yanzu kafin magariba daga nan cikin garin mai duguri sai aljana je abuja ya dawo kaga ai ko jirgin sama ne yanzu ba zai je abuja ya dawo daga nan wuri yanzu sai aljana ya tafi je ya sha ruwa a lagos daga nan wuri ya je ya sha ruwa a lome a kasar togo to wannan cin tazarar tafiyar sai ya baiwa aljan ya je ɗauko wani abu da ake bukata a wannan wurin ya kawo wa ɗan adam a yanzu to wannan ɗin sai ya sa ɗan adam ya ga cewa lallai aljan ya sha bamban da shi tun da haka ne a sai duk umarnin da aljan ya bashi kuma zai iya bi mu halittar da ta ji wannan tazarar tafiya mai nisa ashe in ban bi umarninta ba kila za ta iya cutar da ni kila za ta iya halakar da ni wannan ita ce kofar da aljan ya samu ya shigar wa adam har ya halakar da dan adam hanya ce ta razanar da dan adam ko ya amfanar da shi kana buƙatar ruwan zanzan yanzu sai je maka ya ɗauko maka kafin magariba ya kawo to amma zai baka sharaɗi guda daya cikin sharaɗin da yake bukata kana bukatan wani nau'i na ɗan itace wanda babu shi a Najeriya kila shi a ƙasar Indiya kana buƙatar wani nau'i na turaren wuta wanda babu shi a nan sai a Pakistan ko a wani wuri kana buƙatar wani ce maka wani abinci wanda babu shi sai a wani wuri zai yadda zai kawo maka a yanzu ko duk sati ko duk wata amma bisa ga wani sharadi guda ɗaya kana buƙatar ya zai cutar da wani ko ya amfanar da wani ko ya zai cinna wuta a gonar wani ta kone kurmus ko ya cinna wuta a rumfar kasuwa ta wani ta kone ko motar wani sabuwa da ya saya ta kone ko ya kone gidan wani zai yadda ya maka wannan amma zai sarɗanta maka wani abu wannan abin da zai sarɗanta maka galibi zai zama sabo ne na ubangiji saboda su aljanu galibi su kangararru ne saba ma ubangiji shine bukatar su ko su su saba ko su sa wani ya saba in ka yadda ka saba su sun yi su biya maka bukata wani aljanin zai sarɗanta maka cewa cikin salloli guda biyar ka bar ɗaya shi ne kawai abin da yake bukata duk abin da kake so zai maka wani aljanin zai sarkinta maka cewa ka rinka yin sallolin guda biyar amma ban da alwala ka ganin sallar ba ta da amfani tun da kana yi ba wani aljanin zai sarkinta maka ce amma ka'ida sa lokacin da bukata ka ci ta so ka kira shi amma sai fa inda janaba a jikinka dan haka ka daina wankan janaba shi ya fito in zaka kira shi zan zanto da janaba a jikinka in ka wanke janaba ta ba zai ansa ba wani aljanin in zaka kira shi sai tsirara kuma ya baka wani nau'i na turare da zaka kunna cikin wuta ka rinka zagaye wutar kana kiransa tsirara sannan sai ya bayyana ya faɗi buƙatar ka sai ka faɗa wani aljanin kangararre zai ce abin da yake buƙata a wurin ka yi luwaɗi da kai wani aljanin zai ce sujada yake buƙata kai masa ta sace sau ɗaya ko ta yamma sau ɗaya ko duka biyu wani aljanin zai ambaci bangare jikin ɗan yake buƙata yana buƙatar nonon hagu na mace budurwa yar shekara kaza ko yana bukatan jariri ta mace ko namiji dan wata kaza ko dan kwana kaza ko yana bukatar maza ko tar dan namiji ko yana bukatar wani bangare na jikin dan adam shi yasa kake ganin ga mutum a mace an na idansa ga mutum a mace an yanke gabansa ga mace an yanke mamanta ga wannan ga kaza ga kaza duk waɗannan aljanu ne suke sa a idan tsafi su suke umarni da ai wannan Ke yasa Allah ya ce alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzzuhum azza ba ka ga yadda muka aiko da shedanin muka dora su akan kafirai suna fusgar su zuwa kan tafarkin kafirci iyakacin fusga kamar da karfi suke da mutane sai sun sa su kafirci sai an saba mu ubangiji ma'ana gwargwadon kangarewar aljani gwargwadon irin umarnin da yake yi in aljani ya zanto sa kasa kasa ne to sai zanto umarnin da zai da kasa kasa ne in kafircin kafircinsa tsakatsakiya ne umarnin tsakatsakiya in kafircin sa karshe ne to umarni na karshe na saban ubangiji shine kisan kai ko kafirci ko sako ko wani abu daban shi yasa sai ka je wurin malamin tsubu kan bukatar ka sai nan take kai kira aljani zai ce bukatar za ta biya ko in sha Allah ba zai ce an yi wani dan tsubu a kasar Kano can kan hanyar gurzo idan ma ka je wajen sa abin da ke cewa ya ka kira Allah din ya kasa kai sai haka zai ba wannan an yi shi dukkan mutumin da yake Kano ya san wannan da haka zai faɗa sai ce to je ka kawo jakai kaza ko ka kawo karnuka kaza ko ka kawo angulu kaza ko ka kawo bakin kaza ko ka kawo kaza waɗansu ayyuka na sabo ɗaya daga cikin fadawansa na dab da shi ya same ni yake faɗa min nau'ikan ababen da ya yi karshe abin da na tambaye shi dan na yi na ce yana yin sallah yace gaskiya yana yin sallah na ce nawa yake yace so ɗaya shi ne sai yake yin sallah na ce da wani lokaci yace idan rana ta kusan faduwa zai zo ya ta yin sallah yace ba zai daina wani lokaci sai karfe tara to kaga wannan alamar dan tsumba kenan kila aljini yake wa sallar ba Allah ba dab da fadon rana zai fara ba zai daina ba sai karfe 9 yace shi dai bai san adadin rakawoyin inda ake ba za a yi tayi ne kawai amma abin mamaki wannan mutumin lokacin yana da rai duk wani kasaitaccen namiji duk wani duk wata kasaitaccen hajiya tana zuwa wajensa duk wani kasaitaccen mai mulki ko mai rawani a ka ko na siyasa ko soja ko dan sanda ko waye suna zuwa wajensa ko mai kuɗi na zuwa wajensa daga cikin labarin da ya bani ya ce a ko wani lokaci da wani mutum ya zo ya ce jarinsa ya kare ya ce to me kake so ya ce shi dai kawai so yake ya samu kuɗi ya ce da wa kake hulɗa ce a ko wani balarabe a kasar saudiya ya ce to yaushe za ka tafi ya ce rana kaza ya ce to ka da ba za ka yi sallah ba ya ce eh ta tsawon kwana biyu ko uku ce to idan ka je kai visa aka riga aka yi bukin za ka tashi to ka zo idan ka zo akwai wani magani da za a yi kaza kaza kaza kaza za a ba shi zai wanke hannunsa da shi ya sa hannunsa kar ka yi ruwa ya taba hannun kuma kar wani ya taba hannunka har ya zuwa lokacin da za ka kama hannu da shi ku yi musafa to ga yaje airport aka kwana jirgi bai zo ba aka sake kwana ga babu sallake hannun sai na haka ko ka ce salamu alaikum wa alaikum salam wannan sai da haka ko ba ba zai taba hannu ba zai taba yadda ba ka hannu ba sai da ya je samu wannan balaraba sai ya ba shi hannu so ga yasa ce wallahi abin da ya kawo ni jari na ya kare kaza kaza ce kaya nake so ce kamar nawa ce ina san kawai dai ba yawa kamar dai na real miliyan ɗaya yace a ah, real miliyan ɗaya yace ka ishe to in na miliyan biyu yace to shikenan haɗa maka na miliyan biyu ya haɗo da kayan real miliyan biyu ya taho wasu ya zaman sa tsafi din kenan to wajen waɗannan fa waɗannan malamai ne wallahi tallahi waɗannan so ake masa zama musulmi ko na ba ma malanta ba ba abin da ya haɗa su da musulunci arnanci ne tsabage dan tsafi ne don mutumin da zai saka kin sallah kwana biyu mutumin da zai saka je kai tsafi ka ɗan uwanka ka tambaye shi wani abu ɗan uwanka musulmi ya kasa ya kasa maka magana irin su suke zuwa mata su je ta tambaye mijinta ba zai iya mata musu ba duk abin da ce yawanci manya mata manya ta tambaye mijinta ba abin da ya ce sai abin da ta ga dama matan masu kudi sai abin da ta ce matan saraki sai abin da ta ga dama shi ne sarkin amma ita ce matar shi sarki a waje ita sarauniya a gida shi ya mulke ku ita ta mulke shi a ciki kaga babban bala'i kenan to da haka a nan gurin waɗannan tsafe-tsafen dukkaninsu wannan fa shine abin da aya take isara a gare shi ranar tashin kiyama aljanu da kansu Allah zai ce musu istakthartum min al-iz su waɗanda suka ba aljanu din irin malaman tsibbu da masu tsafi za su ce rabbana santa na bi ba'd ya ubangiji sashin mu ya amfana da sashi mu mu musu biyayya su kuma sun kawo mana wani abu kowa ya ci da kowa wa balagna ajalan allazi ajjalta lana haka muka rayu har zuwa ajalin da ka yanke mana bayan sun gama wannan magana sai Allah ce annaru maswaqum khalidina fiha wuta ita ce makomar ku za ku dawoma a cikin ta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so inna rabbaka hakimun alim lalle ka shine hakim wato mai hikima sannan alim masal malamai suka ce illa ma sha Allah me ma'anarta domin da dukkan wanda ya mutu yana kafirci idan ya shiga wuta khalidina fiha abadan ne amma anan sai aka ce khalidina fiha illa ma sha Allah daidai da ayat da ke cikin suratul hud da Allah ce wa amman ladina shakufu fin nar lahum fiha zafirun wa shahid khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk in rabbaka fa'alun lima yurid wa amman ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majnun yaya za a ambaci wuta a ce khalidin fiha sai kuma a ce illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ibn jarir tabari shugaban masu tafsiri ya kawo maganganun malamai daban-daban ɗaya daga ciki ya ce abin ake nufi da illa ma sha Allah a nan gurin ana nufin dukkan yan mutu da fi za su dawo a cikin ta illa ma sha Allah sai waɗanda Allah ya so cikin ashabul kaba'ir min almu'minina masu manyan laifuka cikin mummuni mummuni wanda ya aikata zina mummuni wanda ya sha giya mummuni wanda ya wani aikin saban da ba kafirci ba ai kaga wannan khalidin biya illa ma sha Allah kaga shi ba zai dawo masu ba amma kafiri kan zai dawo masu da haka lafazin khalidina ya shafi duk wanda suka shiga illa ma sha Allah ya fitar da wa masu imani waɗanda su mutu da kafirci don manzo Allah ce bayan da za a yi mutum ya dawoma a cikin wuta matukar a zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra da imani a nan gurin ma ya zama bi ma'ana man kenan daidai yake da man kamar da Allah ce hu, ma taba lakum suka ce muddaka بقائهم في da بعد kabla قبل قيام sa'a za su dawwama a cikin azaba sai gurgurdan abin da Allah so wannan sai gurgurdan abin da Allah so tsawon lokacin da ya biyo bayan mutuwa kafin tashin kiyama shine aka yi to gajiyarsa da an tashi kiyama to ne zai hadin ta fara aiki illa ma sha'a ne kafin tashin kiyama din ina fata an fahimta ina jin wannan ma'anar ita ma ta fito magana ta uku waɗanda suka ce ne zai illa ma za suka ce mu dauke ta ne zai illa ma sha Allah aya ce mujmala waɗanda suka ce khalidina fiha abada da ayoyin da suka fitar da usatul mu'minin wannan aya ce mufassala wala ta wala ta'arud baina mujmalin wa mufassal saboda haka dai ma'anonin nan guda biyu da na ambata su suka fi rinjaye kamar da su ibnu jarir tabari ya faɗa آية تكسير زمك أكنت ألا شيء وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم يقصون عليكم آياتي شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وكذلك كما تكرر نولي بعض الظالمين مجي دورة ونساشي نأى الظالمين ba'dan akan wani sashi ma kanu yaksibun saboda abin da suke aikatawa na manyan barna wato ubangiji ta'ala na dora sashin azzalamai akan sashi abin da ake nufi da wannan aya ne yayin da mutane suka taru suka yi zalunci to sai ubangiji ta'ala ya dora wani sashi akan wani sashi cikin su amma in ba su yi tarayya cikin zalunci ba ya zanto waɗansu ne azzalamai waɗansu suna kusanta adalci to ubangiji ta'ala baya taimakon azzaluman akan masu kwatanta adalci ina ba mu fahimta idan mutane suka taru suka yi fashi suka tara dukiya to ana nan kuma sai wani daga cikin su yayi tunanin ya kamata dukiyar nan ta zama tashi ta shi kadai ya zai ya kashe wani don idan su goma suka je suka yi wasata to zai ga cewa inda za mu zama biyar da kudin sun fi auki in an tashi rabo amma an tashi rabo goma kudin za su ma abinda wani zai samu baya da yawa haka in mutum biyar suka yi barna za su cewa inda za su zama uku ko su zama su biyu kudin sa yawa wajen rabo amma idan aka sai a raba biyar din nan ta ba za a yi yawa to sai ga cewa wani sashi na azzaluman na so ya zalunci ɗaya daga cikin su shine nuwalli ba'd zalimin ba'dan bima kanu yaksubun ma'ana muna dora azzalimai akan azzalimai wato yan uwansu saboda ayyukan barnar da suke yi ubangiji ce ya ma'ashal jinni wal ins ya ku taron mutane da aljanu Adam ya alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati shin manzanni na ba su zo muku ba suna karanta muku ayoyinmu suna kistanta muku ayoyinmu wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna tsoratar da ku suna firgitar da ku haduwar ku a wannan yini qalu mutane da aljanu gaba ɗaya sai ka ji sun ce shahidna ala anfusina eh lalle mun ba da shaida akan kawo nan mu cewa manzanni sun same mu sun yi mana wa'azi sun yi mana gargadi ko dai manzannin sun zo da kansu ko waɗanda suke a madadinsu jakadunsu wato annahum kanu kafirin cewa lalle su sun kasance kafirai da suka kafirce mu ubangiji wannan aya waɗansu malamai sun kafa hujja da cewa ashe kenan a cikin aljanu ma akwai manzanni irin yadda a cikin bil'adama akwai manzanni hujjarsu suka ce Allah ya zai ce ranar tashin kiyama ya ma'ashar aljinni wal ya ku taron aljanu da mutane alam ya atikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo daga cikin ku ba daga cikin ku ku sai suka ce lafazin kudin nan ya shafi mutanen ya shafi aljanu ma'ana yadda a cikin bil'adama ake samun annabawa da manzanni haka cikin aljanu ma akwai annabawa da manzanni ya kusuna alaikum ayati wa yunzirunakum lika'ayumikum haza, suna kissanta muku ayoyi na suna razanar da ku su firgitar da ku haɗuwar ku ta wannan yinin shin hakan ba ta faru ba waɗansu malamai suka ce a ana samun annabawa da manzanni ne a cikin mutane kadai banda cikin aljanu ana samun su ne cikin mutane banda cikin aljanu suka ce dan ubangiji ta'ala ya ce inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'd lalle mun yi wahayi gare ka lafazin gare ka da wa ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka wahayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyyin min ba'di da annabawan da suka zo bayan sa wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbab wa isa wa ayyuba wa yunusa wa harun wa sulaiman wa atayna dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasusum alayk wa kallama Allah Musa taklima wa rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allah azizan ce wadanda aka lissafa wadannan Ibrahim Isma'il Ishaq yaqub al-asbat annabi musa wane ne wane ne akwai aljani guda daya cikin su dukkanin su bil adama da aka haɗe gaba ɗaya a matsayin samfuri don ba duka aka kawo ba ga samfuri na annabawa wannan shine samfur na annabawa rusulan mu na wa munzirina waɗannan su ne sannan Allah ce Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas Allah yana zaben jakadu cikin mala'iku yana zaben jakadu kuma cikin mutane bai ce ba wa min aljinni kuma wannan sai nuna kenan mala'iku ana zaben jakadu dan a turo su wurin annabawa annabawa ana zaben zakadu annabawa kenan manzanni dan turu zuwa ga mutane yan uwansu amma a cikin aljani babu manzo ko daya a cikin aljani babu babu annabi ko daya shi yasa mujahid ibnu jabal yake cewa a cikin mutane ne ake samun rusul amma a cikin aljannu ana samun annuzur masu gargadi masu wa'azi falamma qudi wallau ila qaumihim munzirin ba mursalin ba kenan qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'd musa ma'ana sai dai sai al-inzar sai dai sai wa'azi sai gargadi amma babu annabawa a cikin su ina da sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa da mu daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya kai mana sauran bayanin da ya shafi ayar gobe ma dora kai insha Allah assalamu alaikum